تفرعه عن أصل سابق عليه nan ba mutum ne ne ka koro ba takali tafarru shaykin anhu wa khurujuhu minhu Allah ne yake magana ko wani abu daga Allah bai kullowa shi kuma Allah baya kullo daga wani abu ne shi ne lam yalid wani abu bai fito daga gare shi ba wa lam yulad shi bai fito daga wani abu ba ba shi da farko shi ba shi da karshe kashe naka tambaya wa tanfi anhu al-ubuwa dole ka korewa Allah ubantaka Allah ba uban wata ne ba kuma Allah bai da uba ba za a ce ga wanda ya haife shi ba allati hiya tafri'u tafarru'uhu an asali kullowansa daga wani tushe sabitin alaihi kaga yanzu kai kaga daga wani abu ka kullu ana maka magana ina mamanka da ta haife ka da sai ga ta ina babanka da ya haife ka ga shi can to Allah ba ya da uwa ba ya da uwa lam yalid wa lam yulad shine an fi asla an asalin sabikin alaihi wa tanfi anhu al-kufwa kuma zaka kore wa Allah shi ke da masha Allah to fi ta khaira qala al-allamatu آه. والإيه آه، ومن العجيب ومن العجيب و... مرقاة يصعدون منه إلى الإنكار Bana su ɗan bidi'a nau'i nau'in su suna sanya tsarkake Allah wani tsani da za su hau ta wannan tsanin su karyata sifofin Allah. قال العلامة بسطاء جاهلين wanda ba su da ilimi mutanen gari su suka fi yawa busata قال العلامة محمد بن صالح القسيمين رحمه الله يقول المؤلف ما يلتا فينا مدنا ابن القيم كينا فصل في أذان أهل السنة الأعلام بصريحها wannan eh, fasali ne wajen kiran ahlus sunna a gane sanarwar ahlus sunna manya-manya al'alan bisa rihiha ana kira kira ne a bayyane kai bisa rihi sunna jarar a sanari ala rukusi manabirin islami akan ana mambarorin musulunci وهذا واجب على أهل السنة wannan bayanin ba bayanin nan sanar wannan dole ne akan ahlus sunna don ahlus sunna malaman su su aka korawa su yi wa mutane bayani mun ka gabata to na suna daga cikin laifukan su wa ne yake da suna wa hada wajibun ala ahlus sunnati أن يعلن السنة صريحة تصند سنة أصيلي في كل مكان تقوم النظام ولا سيما جل تميما في الأماكن التي تخفى فيها السنة أو عند سنة تحقيق دول الناس su zo wurin سنة بأسلوب باوي في bi usulobi ba wai su a'a sai shiga ciki yadda yan bidi'a ke karantar da bidiyoyinsu su ma su karantar da sunansu su yi bayanin ga yadda yake wanda za za su iya buɗe baki su karkatar da sunna su masu su fito su zauna wannan karkatarwa ne bidiya fata ce ga yadda take ga yadda take ba tare da wani taraddadi ba wajibi ne ga duk ahlus sunna ba imamu Ahmad ba an hambali ku dubi azabar da ishan wato da zo dole bai faɗin ala da na katan mai kuna zan san ka yawwa ba na rikice ne ba amma dai sai take ganin kaman wani lokaci wani na magana da kai a nan sai wasu tsaya ne ka kila tambaya cikin tambaya ƙarshen da ka tsare akan wannan duk shi wannan ka baro shi kila da sauran tambayoyinsa to shi kana alhamdulillah ayyala fi ma fil amakin allati tarfi fiha sunna ahalu sunna lallai ne ku tashi ku karantar da sunna a wurin sannan kuma sunna ba zage zage bane ba sunna ba faɗa bane ba in ka an ahalu sunna ya yi faɗa samun akai inda yake ce ba za ka yi ba to nan ne za a yi wata ra'ayi da shi ba zai gyare ba wale ne wurinsa ne ba wurinka ba يعني أبو الحسين يا قوم قد حانت صلاة الفجر قد إيه، يا يا قوم أنا على السنة قد حانت صلاة الفجر صلى أصباحي كافر وانا صلى أصباحي lokacin bayyana suna ya yi ku fito nuna wa mutane gaskiya fantazihu ku tashi idan kuma ba ku tashi kun ba kuna kallo za a binne suna gashin ta fara zama da fari yau eh, idan mutum ya yi rawani a kallon shi ake wancan mai rawanin fa shi ne rawanin ya yi zonin shi ke da kasar waccan ko mai hijabi ba bene ne mai hijabi sai masu hijabi su ne kasan amma saboda shiro sun yi shiro har kunyan da mutane kunya rawani suke idan yin rawani sai ya zauna a cikin ɗaki ta dariya ka yi bari cire shi zai fita waje na jin kunya kulle in ta sa hijabi ta sa da gajiyar zan fita haka yanzu mutane suna kallon na haka sai ka gama ba za su gane ni ba sai in ka fashe da dare rai da shirya kai saboda mai lokaci ya yi ku naɗa rawani rawan na ba ku sa hijabi ku bayyana hijabi ku karanta duk makarantu ɗaliban ilimi ƙungiyoyin nan na koko fito cikin masallata ku ci gaba da kansar da suna daidai gwargwadon yawon ku ma'aikata a ma'aikatan ku a samu ne ni ke ci gaba da sanarwa a cikin masallatan ku wani daga waje ne ba zai je ba ba za mu ce je ma'aikata ka za ka yi musu karatu ba ga tabi in ka je daga na ce ma kai ka kunno bicira me ya kai ka wurin wurin ka ne aiki kake a wurin ko oh. ku ma'aikatan ku zo ku zauna ku karatu ku je karantar da jama'a kai mai karatu ya ka cin ga zauren masallacin ka shi ba mai zuwa ice na ka ta kunno ku kina na zo ka na ce ma yi kaza na zo kasuwan ku na ce muku ku yi kaza ban zo kasuwan ku ba kuka zo inda nake kuka karanta littafi kuka ɗauki littafin kuka koyar don haka ne ku yi aiki da shi in kuwa kai kuskure ku nuna mana kuskure saboda kana in tabi fantalihu fa inni mu'linun ko bi adani ni ina sanarwa cewa kira ma'ana da sanarwa ina mai bayyana sanarwa ba kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar da kama da ita ita ma sanarwa ta yi a zo a yi sallah to kuma kuna sanarwa a zo a bi sunna lokaci ya yi wa kusa salatul fitri an ce da sallah asubahi li sababaini السبب الأول أنها صلى الصباح تأتي بعد النوم هذا عشان تعتني الصلاة خير من النوم magana sai buɗe ido sai dafa kafa sai aka alhamdulillahi lalazi a hayani ba da matani sai tuna ruwan da ka ajiye sai tuno inda buroshin ka yake sai asuwaki sai alwala sai takaitaccen kiyamun laili raka biyu uku hudu daga nan sai tafiya masallaci a cika sahun farko a cika na biyu kafin liman ya zo lokacin sallaye masallaci a yi ta shi ke nan an ne fa'an raya suna amma ba haka ba kiran suna ne da baki Wasu dalili na biyu والسبب الثاني دليل نبيه أكشف صلى أصباه أن بها يلوه النهار da ita ne wuni ke farowa sai kalli yanzu domin yadda ganin gari ya haska a yanzu bacci bai halatta ba ba wai bari in zauna ta rana ta fito na koma bace subhanallahi yanzu an bude kowanne musulmi koji aiki kawai mata a gyara gida mai karatu a tafi karatu ne mai ba maganan bacci yanzu sai ko wanda ya kwana a gari ko kuma yi ke aiki tsalli tsalli tun da ya yi kwanan aiki kuma idonsa a buɗe wurin aikin nan ta gaba yi bacci ba to wannan dole ne ya rantsa saboda baccin kada masa illa amma iri na ka, da muka kwana bacci a yanzu ne hmm? ce iri na ka muka kwana bacci ko shi haramu don katar da ya'ya suna kwanci suna batsi mata suna batsi a tattako su wajibin ka ne ku tashi yanzu ake neman arziki yanzu ba ka auna yanzu ko birkila ne kai in yanzu ka je ka fara gini don na tabbatar maka kafin goma ka yi aikin da wanda ya wani ba zai yi ba maimakon ka je kai kwanciyar ka a gida sai ka karfe tara ka yi baccin safe wannan bacci ba ka ganin arzikin Najeriya na hannun wa'inda ba ka bacci safe Kun ya mari bai bacci da safe a duwan su ko su da kuɗi arewacin duk a kuɗin mu mali ne a kashi ne muke da gari suke da kwarar cikin biyu buloti da menene namu ne ginin da aka yi nasu ce in mun yi bikinta mai ginin amma kayan da ake sayarwa nasu muna gida muna gari mun koma waje a ku tashi kuma tashi wannan tashin da gaske in na ka gane abin da ake nufa samu malami kun ka tsawo ne ake nufi ha wannan ban mu Allah bai halice mu don mu zauna dindi mu zauna mu tura baro lalle mun tura baro a ƙarshen tura baro nan muna son ya zama hilos kana sayar da rake a baro nan gaba ka sayo hilis din sai da rake kazan ku ba za a sayar da rake sai naka ba ba wata ma'aikatar da za ka je a sa rake ba za ka je sai a rake na kawo da ciki rarraba rarraba ainihin ne da wannan rake na sai hilis to saboda kana dole mu tashi wai shine tsani ka annabiya ya lohunna wa tabayyana ibisaru idan gani zai bayyana in ka je noma za ka ga shuka a in ka je gini kana kallon inda za ka gini rami na za ka haka kana kallon rami rubutu za ka yi ba sai da ba sai da kula ba fitila Allah ta zo hatta na kana iya sakon shi ta hanguzurin ta ke wannan wannan rana ko nan nan masallacin muna tara ta mu tara ta in ta faɗi sai mu hakkata amma tara mana ake sai wankai yanzu kaga me yake da suna eh, batan muku, ita ce mai tsara wutan ko ba sai na gama ku in gyara tana tsarawa, tana tsarawa, tana tsarawa, har ta cika tam inda dai yayi ba wutan ji a muna da ita muna da rana ko ba ku da wutan mu ga wutan mu karatu kuwa a gaba da karatu ha illa ma sha Allah sai sha biyu ta yi to yara kowa iya wajen kwanciya labi mulan ko ya nake ya so hannu kauluhu labil mulahani a cikin abu na dinko jami'a talhili ba talhili abin yani mu'ulinan بأذاني سنة كيران صلى موافق للشريعة كيران صلى لا بالملحن يعني با كيران صلى لذا أدنجا حرائي ريا با با حرائي ريا با أولا نوزا دا كفينا حرائي ريا فايشن تا ون دا كتے کوئی کوئی انس او ہو نی اکتے دا کتے کوئی دن او ہو انا الله za ka ta zaka haƙuri bai dishi ta kai da haƙorin ka da komai ka dinga wannan sallah ba sa'il ba ne ba muna da irin sa domin ladan ne muna sabtan bello an kace za ka koyi daga shi Allah kama ce bar shi ma sa'il ne ya ta kashi ba ga jiki mai ɗauki ka ji kiran sallah ba za ka je ka shiga ɗaki ta tirani ya ka irin na shi imamin sarki musulmi da yake irin wannan kiran sallah ya sanar ya ce da lafa kure ke shi ma dole sa same shi ya tsofa da jiki in yi ta Allah sannan kafi karfa ya daddafa ya daddafa ya je ya shirya gwiwa ta kama kafa ya ga kafa ya auna goshin sa sannan ke ba shi malami shi nuna funo duk wanda ke ba zai je makaranta ba sai ya shige duk da ne wannan kaji abu al'adu a kafin a kan makon shi tsohon ne tukun kila ba ke sa ko haƙuri babu kuma ba dama irin wannan tsohon a ce a dakatar da su an zuwa kawo yara saboda kanan ba haka kiran sallah ke da kurakurai ba Allahu akbar haka nan za a yi shi lafiyayye tunda kai matashi ne kai dattijo ne da karfinka za ka yi su galla amma ba za ka ji kafin ba ka je ka kikire ne kai ba balarabe daidai ne kuskure balarabe ya yi daidai amma kai kai kuskure shi tsoho ne ba zai iya ba abin da iya kenan tun da ƙarshen da za ka jiki na sharma ina kira sallan jiki na sharma amma a haka sai an yi labil mulhan yani المضطرب به ميلو روده مين كلا صلى إذن لدنون روى روى عرب عرب ولا المبدل المغير بند وند أتكن ذا أتجلس شين ما أجي شره كافي لا بالملا حن والمبدل ذا كبر دينها واضحة سبياني وهو الذي حقا إجابته على دون على يعني شوف كلام كده جيبه شين كلام وانتو صدر وانا اما كلام صلى ده كلام صبانا دي جابا كلام خلنا ده كلام صدر كلام رايا والمبدل وانده اكي كان ذا عرفا ذاك بل تعذين حق تعذين حق تعذين حق كافر أن كفر على ليش هو بشنة تعذين حق قلوبة بشو تعذين حق كذا صلى نجسكيا واضحة واضحة تبياني مبينا بياني to irin wannan kira shi ne na sunna shi ake karfawa shi ake zuwa a samu lada wa huwa allazi haqqan ijabatuhu ala limrikin faradun ala al-ahyan shine wannan kira sallan wanda tabbas ijabatuhu karfa shi dole ne ala kulli mri'in akan kowanne mutum faradun alal ayani an sa wannan kiran sallah farilla ne na dole hatta wannan in yana irin wannan kiran sallah to ba da ma kai magana in yana Allahu akbar Allahu akbar kuma da wata sai Allahu akbar Allahu akbar ana ka sadar ku ana ka sadar أشهد أن لا إله فحطم أكثر العرفة يكتي نيمة ni ma ashadu Allah ilaha illallah Don ladan cewa yake cewa na tabbatar babu wani abun bauta wa gaske sai Allah sai ma mai yake ce ni ma haka ne ma'anar ashadu, haka nan ka faɗi shi da wannan irin ya zuciya kana jinsa ya ce shi ya tabbatar da shahada ba abin bautawa da gaske fa da zai bautawa sai Allah shi ya shaida haka sai ni ma haka ko da baka sai ni ma hakan ba akwai shi a zuci ni ma haka ashhadu an la ilaha illa Allah a gangara da kiran sallan gaba daya shi sa kun ga ko wannan mun kasa yi wa ɗan mu cire da su saurari kiran sallah sai da mutum da cin ga sunan mun tara ya nuna a gida ba sa yi in ban da ba don haka ban ka tara su za su yi ana kira sallah ihu suke gudu suke meri ne suke an yi an ka yi ihu ka yi duka ma ka yi wane ne ma wannan ba sa ji wa'azi ba a magana idan kai wa'azi kamar ta ka musu yau in an kira sallah kan saurare ku yi ihu kamar haka kake cewa Sani da ba ku duba makarantun ni? ne ko kun iya sarrafawa ko idan yau ba rana su abin nan ba yaya mai yake da sauran kakuri to wajen kakuri ne da ke fama hmm? abuja a kai ina ka yanzu ba ana gaya iyayen ba kai ba malam ne ba to ka rike na ka kai abin da ya ba gare ka iyaye ma za su yi in ka lura yanzu iyayen nan fata suka kawo koyarwa muku zamin su ka koya wa 'ya'yan mu ma ka koya mana abin da suke cewa kenan illa wani lokaci girman kai rashin ɗaukar abu da mahimmanci sai ka ga kyanta da rana kun koyar da yara in dare ya yi manya sun da ku wuce su karatu a sussubahi yanzu a taba kan ba zai zauna tare da kabar zuwa karfe goma abinci ya kawo shi wuri neman abinci to an aka taba da safe littafi ɗaya ko biyu kai za ka fi sanin abin da suke bukata sai ka sa musu shi daga dare a haka kada ka damu ka ce ku zo ku karatu sun ce ba ba za mu yi ba jahilai ka dauke mu shi ba komai don da in dai jahilan ne jahilan mu kada ka kawo da tsoro na yi ɗaya saka iya a ba ka yi ba ba shi isa aka kawo maka labarin annabi nuhu ba shekara fa nawa yana yi ba su ji ba dubu ba hamsin fa sai ko naka kwana na kai karan kanka ka kai shekara hamsin su a ka wuce da ka kama shi shi mana ka rage mai shekaru yau duka duka ya shekara ke fa dai shekara fa dubu ba hamsin yana kira amma da ita ake ana jin wanda ya samu daga cikin gidansa mutum takwas takwas ya samu don na jin takwas wasu na ce a kawo takwas zai biyo tamanin a a takwas ne mai kai shi isa aka sako maka tarihin annabi nuhu a alkur'ani ba ka yi ba tukuna shi gaba da yi da ni ma abin da na ɗauka ni na karanta mutane shi kenan an gama ashe ba haka ne ba sai kuma mutane suka ba ka kawo shi ka tashi kai mana sai mana sai ka ki ba ku tashi ku kwatanta shi ashe ya ta kenan sai ka dinga yi ba ji ba gani kullum ka sake kullum ka sake daga inda kai kasa kasa sai su watsar da abin da ka bari ko ba da zungan su ce ba shekan daga fala aiki ya gama wanda zai dauki sana'a koyarwa to aiki ya gani saboda haka nan ne inda na tsaya wa huwa damiru ku ce komai ba huwa damiru wannan damirin nan ya'udu ala hada al'asani allazi yuhaddinu bihi al-mukallif wanda mai littafin yake kira sallah yake kira ma'ana sanar wanda ke shi maimakon yana sanar da sallah yana sanar da al'umma a tashi fa huwa al-azanu bis sunnah sanar da mutane sunna الإعلام بها وإجابتها فرض أنفع ما يكن سنة أن واجبين على كل امرئ ثم بدأ بالأذان من يفعل كلا صلى كما قال الله أكبر أن يكون كلامه العربي مخلوقا من الأكوان الله أكبر Allah ya girma Allah ya Allah ne mafi girma Allah ya wuce an ya kuna kalamuhul arabiyyu magana nan naka da yake yi da larabci an ba da larabci ne ba wannan maganan nan nashi da aka yi ta da larabci Allah ya wuce ta kasance makaruka ba halitta ba ne ba maganan shi ne Allah shi ne yake alhamdulillahi rabbil alamin Allah shi ne wanda ya ce wa alif lam mim Allah ne ya ce faha Allah ne ya karanta wannan maganganun Allah ne ba halitta ba ne ba sabanin yan bidiya ala ra'atihim jawabu wannan fa yau ce abu ya dawo ka dawo lokaci bai yi ba dole العربي مخلوقا اشي هل تتاتي بين الاكوان كما هل تتاتي مغانا الله دا هل تتاتي مغانا الله صفاك يا الله كما قاله الجهمية جهمية أنا المؤتزلة والعشائرة والقلابية وانهم ونجوهيه والله أكبر أن يكون رسوله malakiyyuhan shahu hanir mani Allahu akbar wallahu akbar me yake da suna an ya kuna rasuluhu manzonsa ya kasance almalakiyu na mala'ika yana da manzo ne guda biyu akwai manzo mala'iki akwai manzo bashari mala'ikin shi ke karkuwa daga Allah sai ya kawo manzon bashari shafu a ce manzon sa mai kirkire shi wannan qur'ani ba maganan jibrilu ba ne ba anin rahaman kama ya ha ula'i ya ƙolo na inna sauka sauka jibril wai qur'ani sauki na jibrilu wallahu azza wa jalla laisa lahu sautu wala harfu ويقول آخرون وصلت بل هو صوت محمد والقرآن ليس بصوت محمد ولهذا قال والله أكبر أن يكون رسوله البشري أن شاءوا لنا بلسان هذه مقالات لكم يا أمة تشبيه ما أنتم على الإيمان والله أكبر Allahu akbar haka kiran sallah ne Allah ne mafi girma an ya kula rasuluhu manzonsa albashariyu ya kasance an shahu shi kirkira qur'ani gare mu bilisani hazi maqalatul lakum wannan maganganu da ga sunan gare ku ya ummata tashbihi ku ji maganan nan da kyau ba an tun ala imani ba kwa kan imani قوله يا أمة التشبيه يعني الذين فروا على ذلكهم من دسم قدو لدى علي واسو من التشبيه فعطى له صفات الله سن يقدو إن أنسى الله لا مغانا توقينا كنا مغانا يسو كتكا كمان تألا دمتو بما تألا بايا مغانا فعلا يا تاشي بغا تشبيه سيكما يفاقا alheri idan ka ce Allah na magana ka kuture magana sa ba irin ta ba ce sau da ka kadan kaga ainihin baka kore ba amma in ka ce baya magana ka kore ma gaba ta siffa daga sukofin Allah قالوا إن الله لا يتكلم شبهتهم رحمان في الأوصان في بالكلام وذاك للأوصان كن كما تبع رحمان أبو بكر بمكي مجين هون دبا ما كنا با سيا بكون نتاج أبو بكر الله با ما كنا كن الله أبو بكر في عدم الكلام وذاك للأوصان رسمنا بنا أبو بكر قلتم إن الله لا يتكلم يعني الأوثان هي التي في الجمال شون يتندرر لا تتكلم إلى كيف مغنى أما الرب عز وجل فإنه مريد متكلم هنا ده نفي وهنا مغنى شيء إيه، أبشره إيه ماله yaluhu to in ka laha yaluhu sarari ke dan gashi abuwa sarari a na ka ganta a nan na wuri eh? eh wuni na haskawa daidai da rana ne abin nan da rana ta haskawa